فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون sai muka amsa masa addu'arsa muka tsayar da shi da waɗanda suke tare da shi daga cikin muminai a jirgin ruwa wanda yake cike da mutane da dabbobi